ko yaro da da kuma karatu da ke a kasar da kuma yake an yaki yana da kamfani ma da mun a nan program da ya ce ne mai da shi a gido ta a yi to na abu da faru wanda ya ba da sha'awa da ya turo mana na yi magana a san komai na manzon Allah ya yi ake salati irin na manzon Allah ya yi addini irin na manzon Allah ya yi Allah irin da manzon Allah ta yi komai kai takalmin annabi ya ko da takalmi gidan annabi ya ko da gida komai na annabi ya ji ya ne ce mai sai kawo takalmin gwal sai wannan ba sai ka magana ta sai na annabi ya sai ka ne ga gwal sai wannan ba sai ka magana ta sai na annabi ya sai nuna kafin ya ji wannan ba sai na annabi ya kamar wato zama muka tare da shi ne zo bangaren addini a wanda suke aiki da shi a kamfani shi kuma dan addini masu wata kuɗi sai ya da gashi ya ce masa zai sa masa gida da a wuya za su wata shi ya masa turanci ce amma wata kalma yake so ya faɗa sunanta na annabiya ce amma shi bai san da take nufi ba ko da ba ma kuke da suka zo ya samu masa riga da abin da ya sa ya sa abin da ya tafi wani addini ya na annabi ya ya kalma da ya koya masa kenan na annabi ya Thank eh? you.

ndani ya dhambi yapigwa na deni Dini Kirista, dini ya Nabi na deni. Ba a kasar Saudiya da kasashen ke da sai shi wannan da su follower da masu yawa sai da sai wanda ya rage sai ce masa ai da kai a cikin addinai na annabi Muhammad ya ce amma kuma jama'a suke ta shaharar haka ake fitowa da aka kai ne da su da su fara kasa samun yana tallata mata musulunci yana tallata mata yana tsallaka Ya musulunci yana tsallaka mata yanzu ne ya turo ya turo musulunci ya ya karɓar faɗi kalmar shahada ya musulunta ya canza sunan karbawancan ba magudan ya sa sunan na ji daɗin abin da ya yi kaga yanzu da haka da ya yi ɗan tiktok haka da ke ai ba za mu da a ga ka yi amfani da fasaharka ta tiktok ko ta social media ko ta tagira kowaye ka dinga yin kasuwanci ko ka dinga yada aiki ko ka dinga kare al'adarka ko ka dinga kare al'ummarka ko ka yada ilimi wannan amfanin social media